إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau muna 21 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan uku shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsirin suratun nur da za mu ci gaba da tafsirin aya ta biyu aya ta farko ko? aya ta biyu na aya ta biyu azani ya tuwa zani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Azzaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Mazinaciya mace da mazinaci namiji idan sun yi zina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ku yi ma kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari. Wala ta akuzkun bihi ma ra'afatun fi dinillah. Kada tausayi ya kama ku, tausayinsu ya kama ku fi dinillahi a cikin hukuncin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin a samu wata jama'a daga cikin mu'minai su halarci lokacin da ake musu haddi mun fara tafsirin wannan aya a jiya wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana faɗar hukuncin wanda aka samu ko wacce aka samu ta yi zina namiji ko mace sannan kuma suka zanto balagaggu ‘ya'ya ba bayi ba ba kuma wanda aka tilasta su ba sannan kuma suna cikin ƙoshin wato suna da hankalinsu ba wanda suke masu saɓin hankali ba suna kuma ‘ya'ya ba bayi ba ta wannan sannan kuma ba su taɓa aure ba ta wannan hukuncinsu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a nan fajiludu kulla wahidin min humami a ta jalda kowane ɗaya daga cikinsu ku yi masa bulala ɗari jamin ambaci irin bulala da za a yi masa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akan doki wanda aka samu a haddi da biljaridi wa ni'al da abin ita dabino sandan dabino ko kuma ni'al wato takalma a lokacin sayyidina umar aka rika aka fara amfani da da bulala bulala wacce take ba mai kauri can ba ba kuma lagwalago ba mai taushi tsaka-tsaki sannan ba wacce za a kulle kanta ba ba kuma za a yi mata baki bi ba a abu lalawa take tsaka-tsaki kuma ba ba mai kulle a saman ta ba ba kuma mai baki bi ba to sai yayi amfani da ita wajen yin bulalar shi kuma wanda zai bulalar ba a ce ya daddage ba ya sa duka karfinsa a yayi dai yadda shi wanda ake wa bulalar zai jira zafin bulalar amma kuma ba za ta fasa masa jiki ba bulalar ba za ta fasa masa jiki ba sannan malamai suka ce zanto ya raba dukan ko ina da ina kai ya zanto guri ɗaya zai ta jibga sai na ali lokacin da aka kawo wani ya sha giya ko ya yi wani abu za a yi masa haddi sai na ali yake cewa shi wanda zai yi bulalan yake cewa kowane gaba ta samu rabanta amma kada kada ki fuska saboda haka ijma'i ne na malamai cewa ba a dukan fuska saboda fuska a nan ne matattarar alhawas gaɓoɓin da ake amfani da su wajen riskar abu suke da a fuska suke da gani da ji da shaƙa da ɗanɗano duka a fuska suke wato kunne da ido da hanci da baki to idan har aka lahanta ma mutum waɗannan abubuwa duka to kusan an halaka shi fil ma'ana da shi da wanda aka halaka babu bambanci idan to an lalata masa jinsa da ganinsa da ainihin shakarsa da sauran abubuwan da suke jikin fuskarsa to wannan kamar an halaka shi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza daraba ahadukum falyattaqil wajha idan dayan ku zai bi bugu to ya guji fuska ya guji fuska sannan har haka nan da al'aura dan shi ba ba a dukan al'auran mutum shi yasa sayyidina ali yace kowanne gaba ta samu rabanta amma banda fuska da al'aura banda fuska banda al'aura sauraka ijma'in malamai ya kebance waɗannan abuwa amma in ba haka ba ana son ya zanto ko ina an dan tattaba saboda shi kansa ai ta dukan guri guda zai iya halahanta gurin da zama na ana ta yin bulala agu guda to zai iya samarwa zai iya samarwa wannan gurin lahadi ko ga cewa jikin ya fashi amma in za a yi a hannu a yi a baya a yi a kafa to wannan babu laifi kuma abinda ya gudana kenan daga aikin magabata daga aikin sayyidina ali da aikin wasu daga cikin magabata kamar sayyidina Umar Abdullahi dan Umar an kawo masa wata tayi laifi da ya kai ai mata haddi fa daraba rijlaiha sai da ki wato ya mata bulala a kafafuwanta bai ruwari yace ina zatan kuma da bayanta wato ya dake ta a baya da kuma kafafuwa to wannan shine abin da ake so ayi a wajen duka din haka kada a daki wani abu imamu malik yana takaita abin akan doron baya kadai baya kawai imam malik yana cewa a daki baya kawai saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu zo nan gaba hadisin hilal ibn umayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi albayyinata aw hadd wa illa hadd ala wa illa hadd fi dhahrik albayyinata wa illa hadd fi dhahrik ka kawo hujja shaidu da suke nuna cewa wannan matar ta ta yi lalata ko kuma haddi a bayanka to shi yasa imam malik yake ce to baya kamata a daka amma wasu malamai sun ce wannan haddun fi zahri yana nufin haddin ala nafsik az-zahr ana ana nufi an-nafs wato haddi zai tabbata akan ka saboda an samu da yawa daga cikin sahabbai sun yi amfani wajen dukan gurin da ba baya ba kamar kafa da hannu an samu wannan daga umar ibn al-khattab daga sayyidina ali da da abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn umar duk sun yi haddi kuma sun dake wani wurin da ba baya ba wanda yake nuna maka shi ba su dole sai sai baya ba kuma kamar yadda muka faɗa a jiya a wasu daga cikin malamai suna cewa a cire wa mutum kayan jikinsa cire masa kayan jikinsa in banda abinda zai ce masa al'aurarsa wato kwarjallansa ko kuma dogon wandonsa misali wasu kuma suna cewa ana iya bar masa kayansa masa kayansa a jikinsa kuma yi masa haddi a haka domin an samu daga magabata waɗanda sun yi wannan ita kan mace ba ya da cire wani abu a jikinta ba sai dai idan fatar da rigar da ta sa riga ce irin ta fata din da ta kirgi wacce in an da kai ta ma ba ita aka daka ba ko kuma an yi wa kayan ciko an ciccusa wasu abubuwan da za su hana raɗaɗin bulalar ya je jiki to wannan ana iya cire shi ko namiji ne ya sa ko mace sannan kuma wanda za a yi wa haddi ana iya masa haddi a yi masa bulalar yana tsaye ko yana zaune yana tsaye ko yana zaune a ibnu abi shaiba ya rawaito daga ibnu abi shaiba da abdurrazzaq a cikin littafin su al-musannaf sun rawaito cewa ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu an kawo masa wani mutum wanda ya cancanci za a yi masa haddi kuma ya masa haddi a zaune yana zaune duk da wasu malamai suna ganin a miƙar da shi a tsaye saboda yadda waɗanda za su zo kallon wannan haddinsa hango shi ta yadda zai fi zama an bayyana sha'aninsa an bayyana lamarinsa a fili ba suna cewa a tsayar da shi har ma wasu daga ciki suna cewa idan ya ƙi tsaya ana iya sa shi a jikin wata wata dirka a ɗaure shi a jiki ko wata itaciya a ɗaure shi a tsaye yadda za a yi masa haddin a tsaye to amma dai an samu cikin magabata da sun yi haddin ba a tsaye ba ita kan mace suna cewa wannan a yi mata haddi a zaune saboda zai fi mata zai fi mata sutura ita mace har kullum ana son a suturce ta a kula da mutuncinta sosai saboda haka suka ce ita ba sai an ba sai an abin nan ba ba sai ta miƙe tsaye ba to amma dai zaman da yin sa a zaune da yin sa a tsaye duka wannan wani abu ne wanda zai iya yiwa kuma an samu daga cikin magabata waɗanda suka yi wannan Allah da ya ce fajludu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ku yi ma kowane kowane daga cikin ku bulala ɗari anan da wa Allah yake magana da ya ce ku yi masu bulala ɗari yana shin kowa da kowa idan an samu mutum ya sha giya misali ko an same shi da laifin zina kawai jama'a a zo a rufan masa a ta dukansa a wannan khitab ne da kanyo al'umma to amma al'umma tana da wakilci wakili nan shine shugaba al'imam ko kuma wanda al'imam ya nada ya zama shi zai rika kula da hukunci kamar alkali wannan su ne suke da damar su yi abin amma ba wai kowa da kowa ba shi haddi ba a yadda mutane haka su ɗauke shi a hannu ba a ce ga wani ya yi laifin da ya kamata a yi masa haddi kuma a ce an samu shaidu ko ko a shi ya yi ikirari ya fito ya faɗa kowa ya ji cewa ya yi laifi kaza ya yi kaza shi kenan kuma jama'a a tsaro a yi masa rududdugu a wannan ba tsarin shari'a ba ne shari'a ba ta yadda da haka ba wannan fajiludu da aka faɗa duk da an sa shi a sigar jam'i amma ana nufin shugabanni ana nufin shugabannin musulmi ko waɗanda shugabannin suka naɗa shi yasa hadisin abdullahi a hadisin anas na ainihin matar da wani mai aiki a gidanta ya yi zane da ita annabi sallallahu alaihi sallama da ya ce fagdu ya unais fa ina tarafat farjumha فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فرجمت yace ugudu ya unais unais ka tafi yayi sammako ka je ka sami wannan mata idan ta yarda cewa eh lalle tayi tayi zina to ka jefe ta lokacin da yaje ya tabbatar sai ya zo ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya umarni cewa to a jefe ta kaga bai yi abin da raɗin kansa ba na farko dai duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ya bashi tafwid ya fawwala masa cewa yayi wannan hukunci farjumha amma yadda yazo a cikin sirwayoyin as-sahih al-bukhari fa amara fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biha farujimat annabi yace to aje a jefe ta saboda ta tabbatar da cewa ta yi zina alhalin tana da aure amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kamar abin nan kamar al'ima abin nan sayyid sayyid wato wanda yake da baiwa ko bawa idan suka yi zina zai iya musu haddi a karan kansa wani abu hanifa yana ga wannan abu hanifa shi yana ganin idan mutum yana da bawa ko yana da baiwa sai suka yi zina to zai iya yi musu haddi da kansa ba tare da ya kai gaban shugaba ba ko gaban alkali to amma imamu malik yana cewa ba zai yi musu ba ba zai yi musu haddi ba musamman ma idan ya zanto ita wannan baiwar da ta yi zinan tana da miji tana da miji mijinta ɗa ne ko kuma bawa ne to ba za a ba zai iya tsayar mata da haddi ba shi mai gidanta har sai ya kai gaban gaban shugaba illa wato la yuqimu al-hadd alaiha illa waliyul amr sai wanda yake shugaba a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci larabawa haka suke zaune kara zube ba wani abin da ake dauka na mataki ga wanda aka samu shi yayin zina ba wani mataki da ake dauka ga mutumin da aka kama shi yayin zina namiji ko mace musamman ma musamman ma idan ya zanto da yardar su suka yi wato kowa da ko wato da matan da da macen da namijin duka sun yarda su yi hakan to ba su cika daukan wani mataki ba sai dai in mace tana da tana da miji to nan ne mijin zai ɗau mataki ko kuma tana da ‘yan uwa da suke kula da mutuncinta to a nan ne suke ɗaukan mataki amma don haka kawai an samu wasu suna lalata to ba ruwan wani da wani za a ci gaba da rayuwarsu a haka tun da dai da yardarsu suka yi da amincin da fahimtar juna suka yi abinsu babu komai wani haka yake a jahiliyar a jahiliyar da a jahiliyar mu mata yanzu haka haka abin yake wanda mutum da suka yadda ana ganin kamar yancin su ne ba wani abu da za a yi musu baka isa ka kai su kotu ka ce sun yi zina ba dan kawai ka ga ka sami suna zina ko sun fito suna ikirarin cewa sun yi baka da ikon ka kai su gaban alkali tun da da yardar su da amincewa su suka yi sannan idan ya zanto mutum an yi masa lalata da matarsa a lokacin jahiliya kenan an yi masa lalata da matarsa ko ko an yi masa lalata da yarsa ko wace wacce yake kula da mutuncinta to ba su da wata ukuba wata wato wani horo da aka yanke aka ce ga abin da za a yi wa mutum kawai ukubar ita ce kawai kaifin takobi kawai kaifin takobi duk wanda ya samu wani yayi masa lalata da matarsa kawai shine ya sa takobi ya sare ya sare masa kai ko su fafata in wancan din yafi karfin sa ya kashe shi amma babu magana wata ukuba da za a ce gata ga dukkan wani wanda ya ga wata doka duk wanda ya kaza ga abin da za a yi masa ba su da wannan ko kuma in an ga abin ya fi karfin a iya daukan wani mataki to a zauna a yi sulhu sai a yi sulhu akan cewa to ya bada wani abu shi wanda ya zinar ta ce to ka biya wani abu a madadin zinar da kai da matarsa ko kuma wata 'yar uwarsa wannan shine a jahiliya abin da ake da shi imam al-bukhari ya fitar da hadisin abu huraira da zaid ibn khalid al-juhani hadisin abu huraira da zaid ibn khalid al-juhani yake cewa wata rana muna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisa a zaune sai wani mutum ya tashi wani mutumin kauye ya zo daga kauye sai ya tashi ya ce ya rasulullah an shuruka allah illa qadaita bainana bi kitabillah ina hada ka da Allah ina roƙonka da Allah ka yi mana hukunci da hukuncin Allah ka yi hukunci tsakaninmu da hukuncin Allah to sai wani ya tashi abokin rigimarsa shi ma yana gurin a zaune sai ya tashi kuma ya fi wancan fahimta wato a cikin susu biyun shi wani na biyun ya fi fahimta sai ya tashi ya ce ya rasulallah iqti bainana bi kitabillah wa zilli ka yi mana hukunci da hukuncin Allah amma ka yi min izini in faɗi wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma ka izini faɗi abin da yake yake tare da kai sai ya ce inna ibni hadha kana asifan ala hadha fazana bi imra'atihi yace dana wannan dan nawa ya kasance yana aiki yana yi ma wannan aiki wato ma'aikaci ne a ƙarƙashin sa to amma sai ya zina da matarsa sai ni kuma na fanshi ɗana bi mi'ati shatin wa khadim sai na ba da bawa ko baiwa da kuma abin nan dabbobi ɗari na ba da dabba ɗari da baiwa a matsayin fansa ga ɗana wanda ya lalata da matarsa ya ce to bayan na yi wannan kuma sai na tambayi malamai wato sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yankin sai ya musu tambaya ya ce to ga abin da ya faru ɗana ya yi lalata da matar mutumin nan amma na fanshi laifinsa da dabbobi ɗari da kuma baiwa to sai malamai suka gaya mun cewa a anna alamni mi'ata jalda wa taghriba am wa alam ra'atihi ar-rajm sai suka gaya mun cewa ai ɗana hukuncin da yake kansa shine bulala ɗari sannan a kore shi daga gari ya shekara kafin ya dawo a kore shi ya bar gari shekara ɗaya sannan ita kuma wannan matar hukuncin da yake kanta shine a yi mata bulala wato a yi mata bulala ɗari sannan a jefe ta mi'ata jalda war rajim wa ala mi'atihin rajim afwan a yi mata a jefe ta hukuncin ta ita a jefe ta shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah na rantsi da wanda raina yake hannunsa zan muku hukunci da littafin Allah yace al mi'atu shat wal kharim raddun alayk wancan dabbobi 100 da baiwa da ka bayar a dawo maka da kayanka a dawo maka da kayanka wa alamnak wa alamnika jaldu mi'a wa taghribu am sannan ɗanka kuma da aka same shi da wannan laifi za a yi masa bulala ɗari kuma za a kore shi tsawon shekara guda ba zai sake dawowa gari ba sannan sai annabi ya ce wahudu ya unais ya kai unais maza ka yi sammako ka tafi zuwa ga matar wannan mutum ka je ka tsare ta idan har ta yi ikirarin cewa ta yi wannan laifin farjumha to ka jefe ta shi ne ya sammako ya je ƙauyen ya zauna da ita ta yi masa ikirarin cewa an yi haka shi ne ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa aka jefe ta to kaga shi kafin zuwan musulunci idan wani ya yi wa wani lalata da matarsa ko da wata ‘yar uwarsa to ko dai ya ɗauki takobi ya ɗaufansa da kaifin takobi ya kashe wannan mutum ko kuma in mutumin yana da ƙarfi ba zai taɓu ba to a yi sulhu da ɗan ba da wani abu shi kenan a kashe magana to shi ne abinda suka yi ba su san da hukuncin Allah ba sai suka yi irin tsari na jahiliya saboda haka sai suka yi sulhu a tsakaninsu aka ba da dabbobi ɗari tare da baiwa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dawo maka da dabbobinka ɗari da baiwarka kuma ɗanka za a masa bulala ɗari kuma za a kore shi sai ya bar gari tsawon shekara guda sannan ya dawo ita kuma a je a same ta tunda tana da aure idan ta yadda a jefe ta to wannan shine tsarin da suke kai kafin zuwan musulunci bayan zuwan musulunci matakin farko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallati yatina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان, واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما وبنجي سبحانه وتعالى يا فارا سوكن da hukunci dangane da waɗanda aka same su suna zina matansu da mazansu Allah ce wallati atina alfahishatu min nisaikum waɗanda suke yin alfasha shine aikata zina ce innahu kana fahishatan Allah ya kira aikin zina alfasha mummunan aiki ne ce wanda suke aikata irin wannan alfasha fastashiru alaihinna arba'atan minkum to ku nemi shaidu hudu daga cikin ku wanda za su tabbatar an same su da wannan laifi fa in shahidu in suka tabbatar da cewa eh an kama su suna wannan laifin zina su waɗannan mata fa amsikuhunna fil buyuti to ku je ku tsare su a gidan daji ku tsare su a gida ku hana su fita ko ina tsawon rayuwarsu hatta ya tawaffa hunnal mautu har mutuwa ta same su au ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu wata mafitar wannan ita ce doka ta farko game da mata da mace da aka samu ta yi laifi a je a tsare ta a gida a hana ta fita ko ina tsawon rayuwarta sannan idan maza ne Allah ce fa'azuhuma so kuma ku yi abin da za ku cutar da su cutarwa nan ba a faɗi mai za a yi musu ba dukansu za a yi hantararsu za a yi mai za a yi musu an dai ce ku yi abin da za su ji ba daɗi ku cutar da su fa'inta ba idan suka tuba suka gyara halayensu to ku kyale su Allah subhanahu wata'ala mai karɓar tuba ne mai rahama ne mai yawan karɓar tuba mai rahama to wannan shine hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya fara saukarwa game da namiji sai ya zanto hukuncin a dunkule yake fa'azuhuma al'aza ɗin nan cutar wanda za a yi musu tana iya zama duka ne tana iya zama jefewa ce komai ma zai iya kasancewa don abin da ake ganin ya dace a musu kawai a musu Allah ya bar abin a dunkule haka su kuma mata sai ya nuna cewa a tsare su amma kuma ayar sai ta nuna cewa hukuncin na na wucin gadi ne zai ce auya ta'ala Allahu lahunna sabila ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu ya ka musu wani wani wani wani abin nan wata mafita a gaba to wannan mafitar ita ce ubangiji subhanahu wataala ya kawo a nan surar a wannan surar ubangiji ya kawo mafita da cewa wanda aka samu yayi zina ko tayi zina ba su taba aure ba aka samu kuma shaidu ko kuma suka yi ikirari akan cewa sun yi ko kuma mace aka same ta da ciki bayan ba ta da aure ba kuma baiwa bace a karkashin mai ita to aka ce a yi musu bulala ɗari a yi musu bulala ɗari shi kuma al-muhsan wanda yake ya taɓa aure ayar a nan ba ta ware wanda aka yi taɓa aure ba da wanda bai taɓa aure ba kawai ce aka yi azani ya tuwa zani kaga wanda yake mai aure da mara aure duk sun shiga cikin azani ya tuwa zani to amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi takhsisi abinda ake kira takhsis an fitar da al-muhsan daga cikin hukunci wanda ya taba yin aure ko yake da aure an fitar da shi daga hukuncin mi'ata jalda shi baya ciki shi sai ya zanto hukuncin sa shine ar-rajm shine abin a jefe shi wani abu ne sanadin al-qur'ani a kawo abu a dunkule sannan kuma a fitar da wasu abubuwa sunna ta fitar da wasu abubuwa kamar Allah ya ce hurrimat alaykum al-maytatu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة دكا وانا ابو موشي الله يحرم تامكو الميتة الف واللام لاستغراق الجنس دو وانا موشي يا شيخ قرقشن الميتة اما من سني cewa a sunna an yi mana bayanin cewa mushen fara da mushen kifi ana ce kaga ba za ka haramta mushen fara da mushen kifi da wannan ayar ba kace Allah ya ce hurrimat alaykum almaytatu da haka duk wani kifin da ba a yanka shi ba ya zama mushe to wannan ya haramta duk wanda ya wannan kaga ya watsar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan addam aka aka haramta mana al-kabir wa tihal wato hanta da kuma saifa wanda dukkan su jini ne dunkulallen jini ne to amma an halatta cin su sauraka su kuma sun fita daga karkashin addam da aka faɗa haka nan ubangiji subhanahu wataala da yake cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum bayan an faɗi abubuwan da aka haramta matan da aka haramta mutun ya aura hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshe wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum Allah ya faɗi al muharramat matan da aka haramta mutun ya aure su aka zo aka ambaci al muhsanat matan aure sai ce wa uhilla lakum ma wara zalikum an halarta muku waɗanda ba waɗannan ba waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku kaga sunna sai ta zo da ƙarin bayani cewa an hana mutum ya hada tsakanin ya auri mace sannan ya auri sannan ya auri yar uwar babanta ko ko abin nan kanwar babanta ko yar babanta ko ya auri mace ya auri kanwar babanta ko abin nan amma wa khala wato gwaggwanta da da illatta an hada hada su lokaci guda kaga alqur'ani kawai cewa an tajma'u bainal ukhtayn abinda aka yi nassanta aka shine aljam'u bainal ukhtayn mutun ya hada ya ya da kanwa lokaci guda shi aka haramta to amma sunna sai ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujma'a bainal mar'ati wa khalatiha aw al mar'ati wa ammatiha khashiyata al qati'ati don gudun yanke zumunta don gudun kada a rusa zumunci to kaga wannan duka irin hukunci ne a Qur'ani to anan ma da Allah ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda sai ya zamana an fitar da al-muhsan wanda yake al-muhsan wato mutumin da yake da ya taba yin aure ko yake da aure akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin ubadah ibn samit inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khudhu anni khudhu anni قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم حديث عبادة بن الصامت أتكين سيو مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي خذوا عني خذوا عني كربا دغ وجينا كربا دغ وجينا قد جعل الله لهن سبيلا الله يا سنيا وما تند aka samu sun yi zina Allah ya sa musu mafita da cewa ta tawaffahun al-maut ku rike su har zuwa ƙarshen ajalin su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sa musu mafita to yace annabi yace to Allah ya sa musu ya sa musu mafita mafita shine al-bikru bil bikr aka samu wato saurayi da budurwa sun sun yi zina to shikenan jaldu bi'a wa nafiyu sana ayi musu bulala ɗari kuma a kore su daga gari a shekara guda sannan wasayyibu bisayyibi jaldu mi'a warrajm wanda kuma yake ya taba aure tare da wacce taba aure su kuma a musu bulala ɗari sannan kuma a jefe su to da wannan hadisi na ubada ibn samit ne wasu ke cewa to kaga ashe wancan hukuncin na farko da Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jalda da aka ce kowa a yi masa bulala ɗari suka ce to ashe har mai auren ma yana ciki har mai auren ma ciki illa kawai annabi sallallahu ya ƙara bayyana hukuncin cewa to shi mai aure bayan bulala ɗari ɗin kuma za a jefe shi bayan an masa bulala ɗari ɗin za a jefe shi shi ya sa lokacin da ali ibn abi talib a zamaninsa ranar alhamis aka kawo masa wata mata ta yi zina kuma alhalin muhsana ce wato ta taba aure kuma tana da aure ranar alhamis sai sa aka yi mata bulala ɗari ranar juma'a kuma sai sa aka jefe ta yake cewa jalattuha ko darabtuha bi kitabillah wa rajamtuha bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam na mata bulala da hukuncin littafin Allah sannan na jefe ta kuma da hukuncin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa za a hada wa shi mazinaci wanda yake mai aure wanda ya taba aure wato muhsan za a hada masa dukkan hukuncin bi za a hada masa hukuncin da yake nan a cikin suratul nur fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jalda za kuma a hada masa da hukuncin sunna da tazo da shi shine ar-rajm to za a hada masa duka biyu daya da littafin Allah daya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ra'ayin imamu ahmad da ainihin al'imamu shafi'i da ra'ayin imamu ahmad da ishaq ibn rahuya da kuma shi ne aikin al-khulafa'ul arba duka halifofin nan guda hudu gaba daya da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar duk sun tafi akan cewa za a hada waɗannan abubuwan gaba daya a lokaci guda to amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita wannan ayar aya ce da take aya ce da ta shafe waccan aya ta cikin suratul suratul nisa wacce ta yi maganar hukuncin mazinaci mazinaciya mace da mazinaci namiji wannan aya ta cikin suratul nur ta shafe ta abul muzaffar as-sam'ani cikin tafsirinsa yana cewa amma qawlu ammatul ulama فهو أن الآية مخصوصة للأبكار شو أولا آية تنا مغانا أكن وأن نباس دا أولي وأن الثيب يرجم ويجلد شيكما وأن يكي ياتب أولي وينا دا أولي وأن ذا أي مسبولا لكم أجيفيش يتي واتفق أهل العلم أن هذه الآية ناسخة للآية المذكورة في الإمساك في سورة النساء ما لم يجوك سنجي اتفاقي أكن شو أولا آية da take nan suratul nur ta shafe waccan ayar da tace a tsare mata masu zina har su mutu a rufe su a ɗaki har su mutu wannan ayat ta shafe wancan hukuncin to haka nan al-qurtubi shi ma a tafsirin sa al-jami' li ahkam al-qur'an shi ma yana cewa hadhihi al-ayatu nasikhatun li ayati al-habs wa ayati al-adha allatayn fi surati an-nisa bittifaq ce malamai duka sun haɗu akan cewa wannan ayar da muka karanta ta suratul nur ta shafe waɗancan ayoyi guda biyu ayatul habsi cewa a tsare mata masu zina har su mutu da kuma ayatul adha ayar da tace a cutar da waɗanda aka samu suna zina maza wannan ayar ta, ta shafe wancan hukuncin as-sakhawi a cikin littafinsa jamalul qurra yana cewa wannan ba za a ce shafe hukuncin ta yi duka ba domin Allah subhanahu wata'ala a can cewa ya yi au ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sa musu wata hanya saboda haka kaga wannan abinda annabi ya faɗa na hukuncin arrajmu hanyar ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa da bulalar hanyar ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu saboda haka kaga ba nasu bane to amma kuma a bangaren maza a bangaren maza fa'azuhuma da aka ce ku cutar da su ai ba a faɗi abin da za a yi da cutar da su ba ce in sun tuba ku kyale su wato duk inda kuka zauna ku ta hantara su ku ta gaya musu har sai sun tuba sun sun yi nadamar abin da suka yi to kaga shi wannan hukuncin ya shafe wancan al-allamatu ash-shanqiti alayhi rahmatullah cikin adwa'ul bayan fi tafsir al-qur'ani bil qur'an yana cewa habsu az-zawani fil buyuti mansukhun bil jaldi war rajmi wato tsare mata masu zina a gidaje a rufe su har sai sun mutu wannan an shafe shi da hukuncin a yi musu bulala ko kuma wato a jefe su au annahu kanat lahu ghayatun yantahi ilayha ko kuma a'a daman hukuncin hukunci ne na wucin gadi wanda idan lokacin sa ya wuce za a zo da wani sabon hukunci hiya ja'alullahi lahunna sabila shine Allah ya sa musu wata wata mafita فجعل الله السبيل بالحد تسال يكاو حدي ya sanya ga wanda duk aka same ta ta abin nan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah dangane da wannan ayar yana cewa wannan ayar in ka ga dama ka ce ta shafe ayar da take cikin suratul nisa in ka ga dama kuma ka ce tana bayanin ayar da take cikin suratun nisa wato tana fito da bayani akan ayar da take cikin suratun nisa tunda cikin suratun nisa ba a faɗi wata ukuba kai tsaye ba sai aka yi hatta ya tawaffa hunnal maut aw yaj'al Allah lahunna sabila ba a yanke magana ɗaya ba amma ita wannan ayar sai ta zo ta yanke magana kaga ta yi bayanin abin da ayar can ta kunsa ko kuma ya zanto a wannan ayar wato tana tana ƙara bayyana abin da ya kamata su maza a yi musu domin a cikin ayar an ce fa'azuhuma amma ba a faɗi irin abin da za a yi na cutarwa ba to haka nan al-hafiz ash-shawkani alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sa fathul qadir shi ma maganar da yake faɗa kenan cewa duk wani wanda yake da aure ko ya taba aure to shi wannan fa alaihi ar-rajmu bis-sunnah as-sahiha al-mutawatirati bi ijma'i ahli al-ilm sunna da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi da yawa abinda yake kan mutumin da aka same shi da zina aka tabbatar ta hanyar shaidu hudu kwarara ko kuma ta hanyar yayi ikrari shi da kansa ko mace a same ta da ciki to wannan hukuncin sa shine jefewa shine arrajmu shine jefewa wannan ijma'i ne na dukkan malamai ba a taba samun waɗanda suka fita daga wannan ijma'in ba sai waɗanda da shigowarsu da su da rashinsu duk daya su ne alkhawarij waɗanda suka yi inkarin rajimu da almu'tazila da suka yi inkarin rajimu cewa babu rajimu a shari'a imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa wata rana umar ibn al-khattab yana zaune akan mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama gabansa sahabbai duk da zazzaune sai yake cewa inna allaha qad ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al kitab Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya kuma ya saukar masa da littafi فكان مما أنزل عليه آية الرجم daga cikin abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ayar da ta yi maganar jefe mazinaci wanda ya taɓa yin aure qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha yace mu sahabbai mun karanta ayar baro baro a cikin alqur'ani mun kiyaye ta kuma mun fahimce ta farajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farajamna ba'dahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefe wasu da aka samu sun yi zina suka kuma yi ikirarin cewa sun yi annabi yasa aka jebe su kamar al-ma'iz da al-ghamidiyya da al-juhaniyya da kuma ta wannan mata da ce ughdiya unais fa in i'tarafat farjumha to sauraka annabi ya jefe wasu umar yace mu ma kuma mun jefe wasu fa akhsha in tala in tala bin nasi zabanun an yaqula qa'ilun ina jin tsoron idan lokaci yayi wa wato lokaci yazo wato aka dade mutane suka aka dade nan gaba lokaci ya tsawaita ga mutane wani yazo yana cewa ma najidu rajma fi kitabillah Umar yace lokaci nan gaba watakila yazo wasu su zo suna cewa ba mu ga inda aka ce a jefe mazinaci mai aure ba a cikin littafin Allah fayadilluna bi tarki faridatin anzalaha Allah daga nan su bace su bace bat ta hanyar barin farillar da Allah subhanahu wataala ya saukar wa innar rajma fi kitabillahi haqqun yace jefe mazinaci ma'au mai aure haƙƙi ne da ya tabbata a cikin littafin Allah alaman zana iza uhsina ga dukkan wani wanda ya taba zina matukar ya zama ya taba yin aure minar rijali wan nisa'i namiji ko mace idza qamat al bayyina matukar an samu shaidu aw kana al habalu ko aka samu ciki aw al i'tirafu ko kuma aka samu ikrari idan ɗaya daga cikin hanyoyin nan uku suka tabbata to hukuncin shine jefewa haka sayyidina Umar ya faɗa a cikin wasu ruwayoyi kamar ruwayar ابن ماجه آه أنكاو نس آير الشيخة والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم أما الصحيحين باب نس الصحيحين باب نس شي يسا wasu mutane suke cewa shi kawo nassin ayar da wannan siga bai inganta ba bai inganta ce tace ayar ba na farko dai kansa ita ayar ba ta da hukuncin da ash-shaykhatu wash-shaykha ai shi hukuncin wanda suka yi zina ba magana tsufa bane ba magana tsufa bane koda matashi ne inda yayi aure koda shabun ne wa shabba ba sai shaykhatun wa shaykha ba ba shay ba shaykhatu wa shaykha ba ko shabun ne wa shabba inda suka yi zina sun taba aure to shikenan sai a sai a jefe su saboda haka kaga ta'allaka hukuncin da ash-shaykha wa shaykha yana muka cewa ayar lafazinta ba haka yake ba shi yasa zamu ga Imam al-Bukhari da Muslim basu kawo hadisi basu kawo wannan lafazin ayar ba duk da cewa sun rawaito hadisin ta hanyar ta hanyar Zuhri daga Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullah ibn Abbas wato sanadin da Imam an-Nasa'i bin sanadin da Ibn Majah ya fitar da riwayar shine sanadin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da riwayar ya zo a cikin hadisin zaid ibn thabit a cikin musnad imam ahmad to amma shi ma akwai magana a cikin ruwayarsa akwai ruwayar da ta zo ta hanyar asim ibn bahdala asim abin najud wanda an sani cewa yana da yana da yar matsala tangane da ruwayar hadisi duk da cewa a harkar kira'a kira'ar karatu wannan hujja ne amma a harkar hadisi yana da yana da yan matsala to shi ma ruwayarsa ya kawo wannan lafazin to shi yasa zamu ga wasu malamai suna raddin lafazin cewa ba zai zama lafazin a haka shine ayar ba amma dai ayar ta tabbata akwai ta shine zaka ga malaman usul idan suna maganar an-nasakh suna cewa akwai naskhun da yake nusikha ma thabata naskhun nas dun al-hukm wato nassin an shafe shi amma hukuncin kuma yana nan hukuncin yana nan akwai inda ake shafe hukuncin abin nassin akwai kuma inda ake shafe nassin abu yawanci an fi shafe hukunci a ban nassi kamar ayar da muka karanta kaga ana cewa an yi naskin su amma kuma ga hukuncin yana nan ga nasasin yana nan amma an yi nasasin hukuncin yawanci wannan aka fi samu to amma a samu an shafe hukuncin an shafe nasin amma an bar hukuncin wannan baya da yawa saboda haka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukuncin jefe wanda aka samu da zina bayan ya taɓa yin aure kuma hadisai da dama sun zo wa ƙa'i daban-daban sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hukuncin kuma ya yi bayan saukar da suratul nur bayan an saukar da suratul nur kaga ba za ka ce suratul nur ta zo ta shafe waɗancan hukunce-hukuncen da ya na farko ba kamar yadda wasu suka yi da'awa ko wanda suka yi da'awar cewa ai suratul nur da ta zo ta shafe wancan hukunce-hukuncen da annabi ya yi an ji annabi ya jefe ma'iz ya jefe al-ghamidiyya ya jefe waye ya jefe waye to amma wannan kafin suratul nisa nur ne suratul nur da ta zo ta ce azani wa zani fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jalda to an shafe wancan hukuncin to wannan ba daidai ba abin nan ba ba ba gaskiya bane duk da an tambayi Abdullahi ibn Abi Aufa kamar yadda ajiya mun karanta abin nan dinsa an tambaye shi cewa ina ji wanda ya masa tambaya shine Sulaiman ibn Abi Sulaiman al-Kufi yake tambaye shi cewa ya tambaye cewa rajama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala na'am annabi ya jefe wanda aka samu da zina kuma bayan yana da aure ko ya taba aure Abdullahi ibn Abi Aufa ya ce eh sai ya tambaye shi akana qabla surati an-nur aw ba'daha shin yayi wannan kafin saukar da suratul nur ne ko bayan an saukar da suratul nur sai abdullahi ibn abi aufa ce la ajri ban sani ba kaga anan ba ya kore an yi an yi an yi hukuncin bane bai kore hukuncin ba kawai dai ya ce bai sani ba to amma kuma ruwayoyi sun tabbata cewa abu huraira abu huraira ya halarci wani jefe da jifa da aka yi ma wani shi ko abu huraira a sanar tabi'a ya musulunta ghayatu ma yuqalu gayar abin da ake faɗa dangane da lokacin saukar da suratul nur shi ne tsakanin shekara ta hudu zuwa shekara ta shida tsakanin shekara ta hudu zuwa shekara ta shida ko dai shekara ta hudu ko ta biyar ko ta shida a lokacin abu huraira bai ma zama musulmi ba daga baya zama musulmi shekara ta bakwai shekara ta bakwai abu huraira ya musulunta amma kuma ya halarci sanda aka jefe a wani daga cikin waɗanda aka jefe kaga wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rajmu bayan saukar da wannan ayar kaga ba za a ce ayar ta shafe wancan hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallama ba to maganar hada bulala da abin nan malamai sun yi sabani wanda aka samu za a hada masa bulala ko ba za a hada masa ba wasu suka ce wajibi a hada wajibi a hada da shine ra'ayin Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya kamar da muka faɗa shine ra'ayin Al-Ali ibn Abi Talib kamar da muka karanta a cikin Sahih Bukhari yana cewa rajamtu a darabtuha bi bi kitabillah wa rajamtuha bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine ra'ayin Al-Hasan الحسن البصري da kuma Dawud ibn Ali al-Zahiri da ahlul Zahir da wasu daga cikin almajiran Imam Shafi'i amma jumhur jumhurin malamai suna kan akan cewa wanda aka samu ya taba yin aure to shi wannan kawai in dai har aka samu shaidu ko ya kirari shi jefewa ne babu maganar bulala ba maganar bulala sun ce to me amfanin a yi masa bulala tunda za a ba kashe shi wanda za a kashe me yana da ka zo kai masa kuma bulala in banda azabtarwa to suna cewa hadisai da yawa kamar kissar ma'iz da kissar gabidiyya da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ga unais ibn malik da yace da shi waqdu ya unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha kaga duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi musu bulala ba duka an jefe su ba tare da an ambaci bulala ba saboda haka suka ce wancan hadawa tsakanin bulala da jifi da jefewa farkon al'amari ne kamar da yazo hadisin ubadah ibn sabit khuzu anni khuzu anni qad ja'ala Allahu lahu sabila kaga farko farkon al'amarin ne sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ga mafita an samu musu idan budurwa da saurayi ne ga abin da za a musu idan kuma waɗanda suke ma'aurata ne ga hukuncin da za a musu shine yace jaldu mi'a wa nafyu sana suka ce ga abin da za a yi musu sun ce to wannan farkon al'amari ne daga baya kuma aka shafe wannan hukuncin a duk da cewa abin da ya shafi nafiyu sana wato a kori mutum idan abin a tagrib wasu daga cikin malamai suna cewa babu tagrib kamar ahnaf suna cewa babu maganar a kori mutum ko a raba shi da garinsa tsawon wata daya a shekara daya suna cewa wannan ziyada ce alal nas ziyada alal nas kuma naskhun ne a gurin su saboda haka ba su karbi ziyada alal nas ba ala ala ma warada fil qur'an saboda haka sun takaita hukuncin da bulala kawai to amma al-jumhur malikiya da shafi'iyya da hanabila sun tafi akan duka za a hada waɗannan abubuwa bi sai dai imam malik yana cewa idan mace ce idan mace ce to nan ba za a ba za a raba ta da da muharraminta ba domin ka ce za ka raba ta da muharraminta shi ma ka masa hukuncin dan zai dole ya bi ta duk da ka kora ta dole ne ka hada ta da muharraminta su tafi tare to kaga shi ma hukuncin ya hau kansa tare da cewa ba shine mai laifi ba to sai suka ce kawai in mace ce a tsare ta a gida a tsare ta a gida to saboda haka zai zama tsarewar a gida daidai yake da raba mutum da garinsa idan namiji ne a za mu ga cewa idan ka ɗauko tarihin musulunci tun daga kafuwarsa har zuwa wannan lokaci za ka samu duka malamai da al'ummar musulmi sun haɗu a kan waɗannan hukunce-hukunce musamman hukuncin rajmu sun haɗu a kansa cewa duk wanda aka samu namiji ko mace yana da aure ko ya taɓa aure kuma aka same shi da laifin zina ya tabbata a kansa to za a jefe shi in banda wasu daga cikin hawarijawa da wasu daga cikin al-mu'tazila kamar a cikin hawarijawa najdiya suna da wannan ra'ayi saboda haka ya ce babu maganar babu maganar jefe wanda aka samu da zina ya soke wannan hukunci cewa bai ganshi alkur'ani ba to amma an banda su duka al'ummar musulmi muminai duka sun haɗu akan wannan hukuncin sahabbai sun zartar da wannan hukuncin hakanan waɗanda suka zo bayan su hakanan a'immatul huda gaba ɗaya almazahib ɗin nan duka sun yarda da wannan hukuncin amma daga baya musamman a wannan zamanin namu an samu wasu sun fito suna sukan hukuncin rajimu da kansa suna cewa wannan hukunci ba gaskiya ba ne kuma suka karyata hadisan duk da cewa ba hadisi ne ɗaya ko biyu ba hadisai ne masu yawa a abin nan a munasabobi daban-daban kuma ingantattu tabbatattu a cikin sahihai ne amma suka karyata suka ce karya ne babu maganar a jefe wanda aka samu yana yana zina ko ya ikirari ko aka same shi da shaidu sai babu wannan saboda ai musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qataltum fa ahsinu alqitla wa idza dhabhatum inna allaha kataba alihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu alqitla wa idza dhabhatum fa ahsinu adh-dhabha falyuhid ahadukum shafaratahu wa liyurih dhabihatahu ta ce ai annabi ya ce Allah ya rubuta kyautatawa ihsani akan komai saboda haka in za ku yi kisa ku kyautata kisan da za ku yi ku kyautata wato ku sa kyautatawa a cikin kisan haka nan idan za ku yanka yanka dabba ku kyautata yadda za ku yanka ta ɗayan ku ya wasa wukarsa don ya hutar da abin yankansa sai suke cewa to ka gama dabba fa dabba fa aka ce kakka azabtar da ita don za ka yanka ta an ce ka yi mata yadda za ta huta da zama na yankan da za ka yi mata cikin hutu ba tare da ta wahala ba to yaya za a ce musulunci kuma ya zo da wannan irin ukuba wacce ke mai tsananin gaske abin mutum a yi ta jifansa da duwar watsu har sai ya mutu ya da numfashi ai wannan abin ya yi tsanani bai kamata a ce an same shi a cikin shari'a musulunci ba saboda haka sai suka yi amfani da hadisi ma suka zubar da hadisai da yawa suka ce kuma inda da gaskiya ne da ita ya kamata a faɗa alƙur'ani a yi tafi tsanani ta da tafi tsanani ita ya ce ita ce ya dafi dacewa a gaya wa mutane ni na san ko da an faɗe ta ɗin ƙarara za su san yadda za su yi mata tawili su ce ita ma ta san zamanin ce akwai abin da suke kira tarihiyatin nas cewa duk nassi da ka gani yana da tarihinsa wato akwai irin zamaninsa da yanayinsa da dalilin da ya sa aka ce a yi haka sauraka idan wannan zamanin ya wuce shi kenan ya gama aiki suna da wannan ka'ida da suke kafawa wajen dakatar da hukunce-hukuncen shari'a gaba ɗaya ma sai duk wani abu ne na zamanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu darabawa cikin irin wannan yanayi kaza kaza kaza kaza kaza saboda haka hukuncin da ya kamata ya faɗa a lokacin su yadda kenan tunda duk wanda ya samu ana zina da matarsa kisa yake yi to in bai kawo wani hukunci irin wannan ba laraba ba za su karba ba to sai ya kawo saboda ya samu dai abin da zai zai zai zai samu karbuwa da haka kaga nassin ya riga ya wuce lokacin sa ya wuce yanzu kai ya waye mutane suna da yanci ya kamata a bar mutane su yi rayuwa ta yanci a basu su yi abin da suka gamsu da shi kuma kowa addinin sa yana zuciyarsa ba ruwanka da zuciyar kowa zaka shiga tsakanin mutum da mahallicinsa da ire-iren waɗannan maganganu na banza to saboda haka sai suke daukar cewa wannan hukuma da aka sa ta yi tsanani sannan kuma a sun dauko rayuwar mutanen yamma saboda haka suna daukan wannan laifin ba wani laifi bane a gurin su bai taka kara ya karya ba da za a yi wa mutum irin wannan horon saboda mai saboda irin rayuwar da suka gani suka yadda da ita kuma rayuwar turawa wadda suka ɗauki maganar zinace-zinace ba kome ba har ta kai wani yana cewa ta kai a ƙasashen turai yanzu in dai ba ɗa ya biyo ubansa a kamanni ba irin kamar a tsaga karaɗin nan to kowa akwai ta ba ba a kansa saboda lalacewar yanayin sai ka ga mutum ya ɗauko sifa ubansa ya ce to wannan wannan uban nashi ne nashi ne ko an je an yi DNA da suke cewa an tabbatar da cewa eh eh ɗansa ne to yadda suka ɗauki abin ba a bakin komai ba saboda haka sai suka mayar da wato sha'anin ukubar da aka zo da ita ta yi tsanani tunda abin ya zama su a gurinsu ba wani laifi ba ne da ba laifi ba ne bai kamata a tsananta wato ba laifi ba ne na a zo a gani hurriya ce shakhsiya bai kamata a zo a tsananta a tsananta magana a kansa ba saboda haka sai suka sun manta cewa musulunci ya yi wannan don ya samar da kariya mai ƙarfi game da wato zamantakewa na iyali na usra kaga wanda yake marasa aure marasa aure sai aka ce kawai musu bulala saboda in ka kula waɗanda ba su da aure ko da an samu juna biyu za a gane cewa wannan ba ɗan ɗan shi ga ta yadda aka same shi wata ba za ta shigar ma da wani ɗa da ba na shi ba amma in ya zanto masu aure ne zai zama ya ta shigo masa da ɗan da ba nashi ba a haka a haka sai a rika samun cakuɗewar zuri'a a rika samun cakuɗewar zuriya a rika shigo da ƴaƴan da ba ƴaƴa ba na na abin na cikin gida saboda ba ba a sa wata doka mai tsauri ba kuma zamu ga cewa duk da cewa dokar an ce a jefe amma sai kaga duk wanda aka faɗa cewa an jefe su ba zuwa aka yi aka kama su ba su suka zo da raɗin kansu suka ce a tsarkake su su suka kawo kansu duk wanda suka aka jefe su a tarihin musulunci za ka samu cewa wato ainihin etirafi suka yi mai kyamara yana ta nuna min cewa lokaci ya yi dole sai ya dakatar da ni zan haƙura a nan insha Allah gobe za mu ɗora a kan wannan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh